Assalamu alaikum masu saurari barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa. karshe Majalisar Dokokin Najeriya ta miƙa shugaba Buhari kundin bayanan kasafin kuɗin bana tiriliyan shida da biliyan ɗari shida. kawo sumaila shine mai taimakawa shugaban kan majalisar wakilai kuma mun kawo wa shugaban kasa yanzu nan kana ganin mun fito daga ofis din shi mai girma shugaban kasa ƙungiyar amnesty ta ba da shawarin soke hukuncin kisa a najeriya cikin rahoton da ambasada mk ahmad ya gabatar john dan fulani da gwamnatin kaduna ta gurfanar gaban kotu don zargin kalaman batunci ga yan arewa ya ce kagi aka yi masa an tuhume ni da maganan na ce kuma hage ni. Abokansa yanar gizo George Omonya da Dr. Abdullahi Dairo na kiran taka tsantsan. Zagi mutane kamar Hausawa da 'yan Fulani kaman ba su ilimi gaba ɗaya. Ilimin ganin wani lokaci bai kamata ba. Ina ganin dai maganganu ne da ba su dace ba. Shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki na fuskantar matsin lambar yayi murabus, amma magoya bayansa na cewa hakan zai yi wuya. kuma ko zai tsananta saraki ne zai can ko magajinsa wannan kuma ya biyo bayan wata badakala ce mai takin panama papers Nasiru da Malika muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu za mu shiga zaurenmu na tattaunawa. Yau Nasirin zai fara jagorantar wata tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga duhun daji su firma mutane daga loto zuwa loto a arewa maso yammacin Najeriya musamman ma a jihar Zamfara. Masu tattaunawar za su bayyana yadda suke ganin za a magance matsalar ga dai Nasiru. masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da dawa cikin wannan shiri na mu tattauna da sashen hausa na muryar amurka ya saba gabatar muku inda mukan gayyato a masana ta bangarori daban-daban da suka zanta kan lamura masu muhimmanci musamman ma waɗanda suka shafi buƙatar samun zaman lafiya mai ɗorewa a nan yankin najeriya nijar kamaru chadi har ma da ghana da sauran yankuna na nan nahiyar afirka ta yamma inda ake da miliyoyin masu sauraron sashen hausa na muryar amurka a wannan karo za mu taɓo wata matsala ce da ke shafan al'ummar yankin arewa maso yammacin najeriya wato jihohin da suka shafi jihar kaduna katsina kano jigawa zamfara kebbi da sokoto waɗannan su ne jihohin arewa maso yammacin najeriya wato matsalar kuwa ta shafi irin kashe-kashe da ake samu a wannan yanki wanda sau da dama ake cewa ko 'yan fashi da makami ne ko wasu mutane waɗanda ba a gane musu ba a wani lokaci ko akwai matsala ta satar shanu a wannan yankin a wannan zaure muna tare da nasiru gambo malumfashi wanda ɗan ƙungiyoyin gwagwarmaya ne na najeriya musamman ma kuma jigo ne a ƙungiyar nan ta neman kwato matan chibok wato bring back our girls sannan kuma ya yi nazari kan wannan lamari da ya shafi yankin yankinsa na arewa maso yamma kazalika muna da awwal sharif falala wanda shi kuma shine shugaban kungiyar nan ta sada zumunci ta gizago wacce take yin abubuwa da yawa duk da dai hausawa na cewa gizago ba ka da sabo to ina jin wannan gizagon ba irin wanda ba shi da sabo din bane Ah, amma da farko kafin mu shiga wannan matsala ta kashe-kashe da ake fama da su kuma kamar ah, ba a gano bakin zarin ba su ko ba 'yan ta'addan boko haram ba ne za mu dan saurari korafe-korafe na wasu daga cikin mutanen yankin ah, musamman ma 'yan jihar zamfara da wannan abun ya fi shafa da farko za ka gabatar mana kanka da kanka da matsayinka alhamdulillah alai nasiru sunana honorable ibrahim shehu gusau ko kuma a zamfara mutane na cewa hana honorable ibrahim shehu ba kawai muna magana kan waɗannan kashe-kashe da ake yi musamman ma a jihar zamfara me za ka ce yanayin irin tsananin da matsalar nan take to wallahi na so matsalar nan abun ya kai abin da bahaushe ke cewa intaha saboda an matsalar nan dai ga tana a zube ba jiya ba ba yau ba shekaran jiya ba matsalar nan tana nan kuma ba tafiya ta yi ba Ah, kashe-kashen ya kai a inda mutane yanzu zan iya gaya maka a cikin garin Gusau wanda shine babban birnin eh, jihar wato garin kenan babban birni a jihar yanzu haka akwai IDP camps wanda mutane sun gudo daga ƙauyukansu sun dawo cikin garin Gusau kan kashe-kashe. Wani rabul ba ƙauye za a iya cewa waɗanne misali za ka kawo na wajaje da aka ce waɗannan hare-hare da watakila wasu kafafen labarai ma ba su ɗauka ba. A gaskiya da yawa don iya tuna a 2000 wato shekara ta 2013 ina ina wakili a majalisa aka wayi gari a dare ɗaya Alai Nasiru aka kashe a gari ɗaya a dare ɗaya aka kashe mutum saba'in da hudu a garin Kizara. Kizara a ƙarƙashin afe local government ne wanda nake wakilta a wancan lokaci. To ba a Kizara ba a yar zega an kashe, a kekawa an kashe, a kai wurare da yawa zan iya gaya maka. Wallahi ko mutum ba shi da imani, na so ya je garin Kizara a ranar nan, wallahi sai ka yi kuka da hawayenka. saboda a dare ɗaya wani irin shiri kai ko tsunami ce kake tsammani ba za ka yi tsammanin a'a haka tsunami za ta faru ba ta kashe in gaya maka dai likafani gaba ɗaya a garin ya ƙare sai da aka dawo ana rufe mutane da atamfa wallahi na bar abin da nake a abuja na ruga da gudu na je na kai musu kaya na kai musu ɗauki na ganin manan ma ido na abin da ya gudana na dawa na zo majalisa na gudanar da kuduri wato motion of public urgent public importance wato motion na karfa mai cikin sauri na a ba mutanen nema su ba da dama a kai kaya a kai mu mutanen garin nan kayan dauki. To wallahi abubuwan to kana ganin yau za a tsaya gobe za a tsaya ba a tsaya ba. A garuruwan ɗan sadau, a garuruwan ƙasar maru, a garuruwan ƙasar bungudu, a garuruwan ƙasar eh, eh, eh, birnin magaji, abubuwan ga sunan dai ana ta yi mutanen nan suna ta sun ci gaba da samun damar su suna yin abin da suka ga dama ba a kan babu wani ba ma dakatawa wani rabul ba kawai kai kada jin waɗannan mutane su wane ne kan wallahi Allahu alamu amma sai ka ji an haɗa da maganar masu sata shanu a ni a labarin da na samu ka bar maganar 'yan Najeriya har an ce har waɗanda ba 'yan Najeriya ba suna cikinsu. saboda abin da ke faruwa a Nasu Zamfara tana da ita ce da babban dajin da ya fi kowane daji a Najeriya. Landmass in zamfara landmass ne babba wato landmass idan an ce landmass wato babban eh, eh, eh, gari haka mai faɗi. To wannan dajin idan ka biyo shi zai shiga har wasu ƙasashen Afirka. Zai dawo ya shiga ta zamfara ya fita ya shiga ƙasar Niger su wajen su birnin gwari da sauransu ya fita duk dai dajin ne. To akwai daji musamman wanda ba a komi cikin shi mutane ne kawai a cikin shi sai namun daji. wasu sai ka ji an ce ai ta nan suke ɓoyewa. ta nan za su yi kam kam ɗin su shigo garuruwa zo su yi abin da suka ga dama su koma ka bar magana kashe mutane eh, alai akwai magana ɗiban mutane inda za a ɗebi iyali mata da 'ya'ya wanda za a ɗauke su a tafi da su a tafi da su su ne can Allahu alamu me suke yi da su Allahu alamu amma akwai mun samu labarai mun samu rahotanni kala kala na magana ɗiban mata banda ma mazajen da ake kashewa ai mostly za ka ga mazajen ai su ake kashewa amma mata za ka ga an kwashe su an tafi da su ah, ya Allah me ake da su ba mu sani ba amma wannan ya nuna in ma akwai wani bambanci tsakanin su da yan ta'addan Boko Haram bai fiya ce Boko Haram suna cewa suna fakewa da cewa watakila wai ko musulunci suke yi ba duk da malamai sun ce ƙarya suke to gaskiya na yarda da wannan magana saboda da na dawo in gaya maka bayan na dawo a 2013 in na zo na rubuta ma hukumar sss na rubuta ma hukumar 'yan sanda na rubuta wa hukumar sojoji na ce ta buga fa abin da ke faruwa a zamfara da allah da annabi a sa ido saboda da haka aka fara aka ce eh, wane ne ya zama kyaswi ya ce da haka muka fara to mu ma kada wannan abun ya zo ya ga ya zama mana ya wuce inda abin da ba a yi tsammani ba to tun yana da matsala yanzu a samu a yi curing din shi ai da wannan abun kafin ya girma amma ina maka magana wajen shekara kusan uku da suka wuce ba ne fa na yi wannan abun kuma shekara uku innan ba fa a lokacin aka fara ba akwai wannan abun kusan shekara biyu cikin wannan lokacin so in ka tsaya ka duba yanzu ana maganar kusan abu ne yana na yana faruwa wajen shekara kusan biyar a takaice idan da za ka ba da shawara tun da kai dan wannan yankin ne eh, me kake gaya ya dace hukumomi su yi wajen eh, shawo kan wannan lamari a sake komawa lafiya wallahi wallahi tallahi ba shi da wuya a saboda hukumomin kan lura yanzu hukumomin tsaro har helikopta sun riga sun tsaye kuma helikopta yau ka sa mishi mai ka zagaya kai awa goma kana zagaye ko hotuna kake ɗauka akwai drone akwai abubuwan drone ma na yanzu wanda za ka ɗauki hotuna inda concentration duk inda ka tsaya kaga ana iya ganin camp ɗinsu to idan camp ɗinsu ai kaga an riga an gane tunda ba ɗaiɗaiku suke ba taruwa suke a waje ɗaya to duk inda aka ga an taru waje ɗaya kuma ba gari ba ne to an san ai ga matattarar su sai a tsaya kaga in zuwa za a yi yan sanda su je su shigan musu ko sojoji za a tura a je a shigan musu a dai kokari a tarwatsa wannan hali idan aka tarwatsa shi kaga mutane su samu kwanciyar hankali amma zan tabbatar maka cewa yanzu maganin kiwo da noma a zamfara babu shi ba a noma saboda manomi na jin tsoron ya je gonan shi ba a kiwo saboda masu kiwo yanzu duk shanun nasu ma zaka ji kwanan nan ma nake karatu an ce an yi recovery wato an gano shanu kusan shanu dubu shida kaga shanu dubu shida ai ba na mutum ɗaya ba ne. na mutane ne ba iyaka to kaga an tattara su ana gan wayannan wanda aka gano ne so in an gano shanu har yanzu ba a yi maganar mutane ba ma da aka kashe ko kuma wayanda aka ace aka tafi da su The Voice of America. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne shugaban majalisar malaman izala shiyar Abuja Sheikh Muhammad Ibrahim Duguri da rabaran Ibrahim Usman Ekwa Katsina GRA ga Sheikh Ibrahim Muhammad. To a jama'a masu sauraronmu a mu da haka. Da farko dai muna godiya wa Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu ganin samun zaman lafiya da aka fara samun nasarori wadda yawanci ake ta mutane ake ceto su kuma ake tsukunar da su tare da fatan Allah ya ba su ikon jure wannan jarabawa da ta faru da su kuma hukumar da take kokarin tsugunar da su da gina musu muhallansu Allah ya sa wanda aka yi domin sai sani bayan haka kamar yadda muka sani har yanzu a matsalar tsaro za mu ga wasu abubuwa kuma da suke ta faruwa kaga an je an yi garkuwa da mutane ana karɓan kuɗin fansa wanda abu ne wanda ake jin shi a nesa ba ma a ƙasan nan ba sai gashi an wayi gari yana faruwa abin kamar wutar daji duk da dai hukumomi suna kokarin su to wannan abu ne wanda yake lalacewa tarbiyya ce wace asalinta wato mugayen abokan zama su suka haifar mana da wannan yankinmu da ƙasarmu da al'adunmu masu kyau da daraja waɗanda aka san mu da kunya da karamci da kuma girmama na gaba da kuma girmama da kuma kyautatawa baki duk bakon da ya zo ko daga ina yake to in ya zo yankin arewa babu shakka kamar ya zo gida ne inda ya baro to kuma yanki ne wanda aka san shi da dausayi da kuma mutunci da darajawa sai aka waye gari abubuwan kyama suna faruwa kuma abin da zai baka takaici da bakin ciki shine ana amfani da wasu 'yan yankin waɗanda suke da asali a yankin domin samun wata bukata ta duniya musamman kuɗi da kuma wasu abubuwa na rayuwa wadda a ƙarshe sai ka ga ta kai ma a ƙauyuka ma ka ga wanda ya san gidan wancan wancan ya san gidan wancan amma sai a haɗa baki a kama ɗan wancan ko dangin wancan kuma a nemi kuɗin fansa amma asiri da yake Allah baya son zalunci Allah da ikonsa sai gashi yana bayyanawa ana ta gano masu irin waɗannan ɗabi'u ɗin hukumomi suna yin nasu mu ma 'yan ƙasa ƙoƙarin da za mu yi shine kada mu yi barci da idan mu biyu a kowane lokaci mu rinka sa ido ga duk wanda muka ga gittawarsa wadda mun san shi ko ba mu san shi ba sa'an nan kuma kada bakin mu ya shiru duk abin da muka gani mu ma mu ce wani abu to da wannan watakila in muka taimaki hukumomi da shi da kuma jami'an tsaronmu watakila abin zai kawo sauƙi kuma Allah zai kawo mana sauƙinsa sa'an nan idan muka duba laifi da kuma abubuwa marasa kyau ba su da iyayen gida ba su da addini ba su da ƙabila kowa yana iya aikatawa wadda duk shaidan ya ribata abin mamaki shine akwai abin da ya faru a ɗaya daga cikin jihohinmu na arewa wadda a shekarun baya can an yi fama da faɗace-faɗace na ƙabilanci da kuma masu nasaba da addini amma sai gashi an waye gari an samu wasu 'yan ƙabilu guda uku waɗanda aka suka haɗa baki suka yi irin wannan laifin da muke ambatawa wanda da ba mu san shi a jihohin arewa ba aka kama su sun saci shanu da sauransu sai aka wayi gari a kowanne daga cikin 'yan kabilun nan guda uku akwai rawan da yake takawa a cikin wannan kungiya ta masu laifi ɗaya shi yake zuwa ya gwada inda dabbobi da kuma abubuwa suke ɗaya kuma su suke zuwa su yi fashi ɗin ko kuma su yi kwace ko su yi sata ɗaya kuma shi ke dillanci da jagoranci a je a sayar dan a samu kuɗi to kaga bambancin addini ko bambancin yare duk wannan ba dalili bane da zai sa mu kasa zaman lafiya da junanmu tun daga masu laifi ma waɗanda suke mabambantan yare da addini sun haɗa kai sun yi laifi ina gare mu kuma da muke bukatan zaman lafiya da kyautuwar ci gaba a ƙasar mu da yankin mu to ai mu muka fi cancanta mu haɗa kai mu zauna lafiya da junan mu mu yi hakuri da junan mu tarbiyyar da aka san mu da ita da kuma halayenmu na gari da muka gada iyaye da kakanni mu ci gaba da aiwatar da su ba tare da mugayen abokan zama da masu neman wargaza mana haɗin kanmu mu yadda su yi amfani da mu kuma su yi nasara ba bayan haka idan muka dubi gurɓatar tarbiyya ta shaye-shaye musamman ga 'ya'ya mata a yankin arewa sai mu ce wani abu ne wanda yake bako kuma wani abu ne wanda yake sabo amma kash saboda wancan dai mugun abokin zama da mugun makwabci wanda da bamu saba da shi ba ya shiga mana inda zaka iske 'yan mata da samari da hatta wasu da ake gani kamar matan aure ne su ba a bar su a baya ba wajen wannan lalacewa ta shaye-shaye to me ya kamata jama'a su yi shine kada su yi shiru akan duk abin da suka gani wajen kai rahoto tun daga zuwa ga mai unguwa har zuwa ga sarakunanmu na gargajiya da iyayen al'umma da uwa uba kuma ita hukumar ƙasa da fatan Allah ya samu dace. Shi ma rabaran Usman ya ce haƙuri da yafiya ne mafita ga arewacin Najeriya. To jama'a 'yan uwana maza da mata 'yan Najeriya ni rabaran Ibrahim Usman daga Eko Jariye Katsina ina mai kira gare mu sabili da lokacin da muka samu kanmu a ciki akwai shirye-shirye wanda gamman tana yi domin ta ga cewa an yi ƙoƙari an yi yaƙi da cin hanci da rashawa. So, ‘yan uwana maza da mata, ‘yan Najeriya, Krista da Musulmi, ina kira da mu yi haɗin kai mu ba da goyon baya ta kowane fanni domin a ga cewa an yi abin da zai taimaka ta kowane fanni domin guri ko manufa da ake so a cimuwa domin a ga cewa ƙasar nan an magance ko an rage dukkan abubuwan da suka zama na cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu. Ita gwamnati tana da guri da manufa amma gwamnati idan muka duba ita kaɗai hannu ɗaya ba ya ɗaukar jimka muna buƙata mu haɗa hannu tare mu yi aiki tare ta kowane fanni kada ka ce ko kuma kada ki ce ni ba ma'aikacin gwamnati bane ko ni ba babban ma'aikacin gwamnati bane mu yi ƙoƙari mu haɗa kai tare da yake dukkan mu 'yan Najeriya Muslims da Christian muna da imani ga Allah maɗaukakin sarki. Idan kau haka ne, wajibi ne mu yarda mu haɗa hannu mu ga cewa wannan manufa da ake da ita an cin nasara a kanta. Sa'ilin nan, ina sake kira ga dukkan waɗanda suke da hannu muna da guri da manufa mu ga cewa mun yi addu'o'i mun ba da hannu Allah mai iko ya yi aikinsa a samu mutane waɗanda suke da kishin ƙasan nan waɗanda suke da kishin ƙasan nan da za su haɗa hannu tare su yi aiki wanda zai ba da haɗin kan ƙasan nan kudu da arewa gaba da yamma kuma ya zamana cewa sun yi tattalin abin da zai ba da ci gaban wannan ƙasa. salin nan ina mai addu'a ga shi shugaba da waɗanda duk suke da hannu zaɓaɓɓu na yanzu su ji tsoron Allah su kuma dubi wannan mukami da Allah ya ba su daga shi shugaba da gwamnoni da 'yan majalisa domin su tsaya su yi wa ƙasan nan aiki Allah kuma zai masa sakayya. Saboda haka ina kira da addu'a domin Allah ya jagoranci su yi abin da zai sa wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya. salin nan magana zancen boko haram muna addu'a ga Allah maɗaukakin sarki domin ya kawo mana maslaha da sulhu cikin wannan al'amari su wa'anda suke wannan yaki su gare yana da daraja su ga mutuncin ran ɗan adam da Allah ya halitta muna kira da addu'a zuwa gare su domin su ga darajar rai na ɗan adam da Allah ya halitta domin su dawo su zauna ƙasan nan mai aiki tare domin haɗa kan ƙasan nan tare. wannan shi ne kirana da addu'ata da fatan Allah maɗaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya. Jalla zai wahidu. mana. guda sau kaka mana. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.